hukumar 'yan sandan jihar bauchi ta ba da sanarwar cewa wasu 'yan bindiga sun kaddamar da hare-hare a kananan hukumomin kirfi da kuma alkaleri a daren jiya asabar da kuma asubahin yau lahadi sanarwar wanda kakakin hukumar 'yan sanda dsp haruna muhammad ya aikewa manema labarai ta tabbatar da cewa 'yan bindigar sun kai hare-hare a ofisoshin gundumar yankin 'yan sanda a wannan kananan hukumomi biyu sannan kuma sun lalata wasu kayan zaɓe sai dai ya ce haɗin gwiwar jami'an tsaro sun da kufa farautar 'yan bindiga na kuma sami damar tattaunawa da mutanen garuruwan kirfi da kuma alkaleri ta wayar tarho ga abin da suke cewa sun kone hukumar zaɓe bayan primary school da suka kone guda to a jiya din yan sanda sun je ne ko kuma sojoji suka fafata da su ai babu wani yan sanda ko wani soja da ya zo abun nan eh. to kamar jikkata fa na mutane babu wani jikkata gwanda jiya sojoji sun je sun karin bata da su wajen wanka amma babu wanda a cikin sojoji ba su abin da sun kowa ba ba su kashe kowa ba kuma ba a kashe musu kowa ba amma sojoji sun kwace mashin musu a kan babur kenan suka taho a'a suna da masu babura kuma suna da motoci da kai lokacin wajen goma sha hudu suka da suka shigo mhm. ya batun yadda zaɓe su ya gudana a can jiya ɗin. A'a zaɓe duka lokacin an gama zaɓe gaba ɗaya ka gane kuma duka sakamakon zaɓe na hannun jami'an zaɓe babu matsala illa wuri ɗaya da suka kona abin nan aka fi iya ina jin nan da suka ɗan shafi wani unit guda ɗaya ne amma in ka cire wannan duka sauran kayan zaɓe na hannun mutane babu wani matsala da kuma an yi zaɓe. Ofishin zaɓen da suka kona a cikin garin kirfin ne yake? Eh yan sanda ya ba ka ga noma ne irin wa'annan su sun a waje ake da kasu sakamakon ci gaba da aka samu wanda aka samu ta turbin cikin gari baya bari a ofisin a gida haka yake kuma sun kora shi. yanzu dai abubuwa sun koma daidai kenan ana harkoki. eh daidai kawai kan karkar da mutane sun da kazan aka da ka ka zo ka koma daidai sai lokaci kaɗan. Abdulwahab kaga alƙaleri ne ba ka rahoto saboda abubuwan da ya faru yau wallahi da asuban nan dai muna na dama ma an yi sallan asuba kawai gari ya zuwa karfe shida da rabi kawai ina dama maka sai ga har harbi kawai wallahi hmm. gurnet gurnet sosai suka ringa taruwa yanzu haka masu ajiye wani bom din a wurin kamfin sojoji wurin tashar matsin nan eh. sun ajiye shi a cikin wani akwati so dai mutane sun wawa sun kashe wani mutum ɗaya ma a wurin masu haka wurin sabon kasuwan nan eh lalle iya waya ne to sai suka tambaye shi akan cewa wa yake waya to sai dan musu taurin kunne kawai shine suka rubi shi akai yanzu ma iya can iya kwance ka wallahi wanda kaje ya faru da mu kenan amma ba su taba kowa ba ba wani wanda aka taba illa wanda mutum ɗayan kawai Yanzu su kona wani guba a sun kona ofishin simple defense simple defense sun kona ofis din su sai sai cikin police station ma sun sa wuta amma an kashe an kashe wuta sun balla wanda suke wanda suke suke cikin selma yana da ma sun cire sun wallahi ka abin da ya faru dai kuma a halin da ake ciki jiragen sama ne ke ta shawagi a sararin samaniyar birnin bauchi abdulwahab muhammad wira amurka daga bauchi a najeriya